an waye gari masu kuɗi suna jin tsoron talakawa kamar yadda talakawa suke tsoron masara ya Allah kai mana sulhu tsakaninmu da masara jarrabawa ce za ta zo ta wuce mu gode wa Allah abin da ya kamace mu a Najeriya shine mai yawaita tuba addu'a domin zage-zagen da muke yi da mugun fatar da muke wa kanmu wallahi tallahi ba zai ba mu mafita ba wata ƙasa nan da aka yi musu girgizar ƙasa lokaci ɗaya sama da mutum dubu biyu suka mutu kuma a ƙasa kilomita ashirin da shida a cikin ƙasa ake neman mutane to mu gashi Allah ya bamu haka muna neman Allah ya bamu zaman lafiya ya kawo mana yalwa arziki ya ɗora shugabanninmu a